Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sati kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan shata mu mai albarka ta Hausa Zip TV. Ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa ne ke shugabantar ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram a Najeriya baki ɗaya. Fitaccen lauyan nan mazaunin jihar Kano Barista Bulama Bukarti ya shawarci rundunar tsaro ta fararen kaya da rundunar 'yan sandan Najeriya akan su binciki zargin cewa ɗaya daga cikin gwamnonin arewa ne ke shugabantar ƙungiyar boko haram a ranar litinin ne kafafen yaɗa labarai suka wallafa labarin cewa tsohon mataimakin gwamnan babban bankin ƙasa cbn ubaida mai lafiya ya yi zargin cewa ɗaya daga cikin gwamnonin arewa ne babban kwamandan ƙungiyar boko haram mai lafiya ya bayyana cewa wani tubabben kwamandan boko haram ne ya sanar da shi hakan da yake tsokaci a kan wannan zargi na mai lafiya bula bukarti ya bayyana cewa akwai buƙatar a binciki wannan zargi domin bai kamata a ɗauki maganar da wasa ba ina ganin ya kamata rundunar 'yan sanda da hukumar tsaro ta fararen kaya dss su yi amfani da wannan bayani wajen tsatsar ƙarin bayani daga gurin mai lafiya akan zargin da ya yi matuƙar sun tabbatar da gaskiyar zargin da ya yi Ya kamata su tona asirin wannan gwamna sannan a tsige shi a gurfanar da shi a gaban kotu. Idan kuma mai lafiya ya yi zargi ne babu tushe, shi ma ya kamata a hukunta shi, amma bai kamata a yi watsi da zargi mai nauyi kamar wannan ba, a cewar Bula Mabukarti, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Twitter. Lauyan ya ci gaba da cewa, matukar mai lafiya gaskiya ya faɗa, Bayanansa za su taimaka sosai wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da ma masu ɗaukar nauyin ƙungiyar. Idan kuma ƙarya ya watsa, kalamansa za su kasance masu hatsari ga tsaron ƙasa da zaman lafiya a tsakanin ƙabilun Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da zaman doya da manja da ake yi a tsakanin sassan ƙasar. Legit ta wallafa rahoton cewa Hukumar Tsaron Fararen Kaya (DSS) ta gayyaci mai lafiya ranar talata kwanaki biyu bayan faifan bidiyon furucin da ya yi ya yaɗu a dandalin sada zumunta sahara reporter ta rawaito cewa an gayyace shi ne akan jawabin da ya yi inda ya bayyana cewa ɗaya daga cikin tubabbin 'yan boko haram da aka saka ya faɗa masa cewa wani gwamnan arewa ne shugaban ƙungiyar boko haram Shugaba Muhammadu Buhari ya kwatanta mayaƙan Boko Haram da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar a matsayin wata da ke neman na abinci. Da yake magana yayin taron da aka gudanar a fatar shugaban ƙasa a ranar Talata, Buhari ya ce shugabannin hukumomin tsaro sun yi iya ƙoƙarinsu, amma akwai buƙatar su ƙara ƙaimi a ɓangaren tattara bayanan sirri. Mataimakin Shugaban Ƙasa Yemi Osibanjo, shugabannin rundunar sojoji, hukumomin tattara bayanan sirri da membobin kwamitocin tsaro da wakilan ƙungiyoyin gwamnonin Najeriya sun halarci taron. Shugaban ƙasar ya bayyana damuwarsa a kan yadda 'yan ta'addan ke samun ƙananan makamai duk da rufe iyakokin ƙasar da aka yi. 'Yan ta'addan suna nan a cikin ƙasar nan, ta yaya har yanzu suke samun ƙananan makamai? Kamar yadda kakakin Shugaban ƙasa Garba Shehu ya juya Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana tambayar shugabannin tsaro, ina farin ciki domin akwai haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro, na umarci hukumomin tsaro su riƙa ganawa da juna kafin taron kwamitin tsaro ta ƙasa. Hukumomin tsaro mu ma muna hukumomin tsaronmu suna da kayan aiki duk da cewa suna buƙatar ƙari amma dai suna iya ƙoƙarinsu akwai buƙatar inganta tattara bayanan sirri da fassara ta da yake ƙaryata ikirarin da wasu ke yi na cewa 'yan ta'adda sun fi sojoji makamai an rawaito shugaban ƙasar ya ce abin da ya saura a cikinsu mayunwata ne masu farautar abin da za su ci suna sata a shaguna, kasuwanni suna kashe mutane yayin haka. Buhari ya sanar da gwamnoni cewa akwai wasu makamai da jiragen yaƙi da aka yi oda daga Jordan, China da Amurka, amma ya ƙara da cewa sai an yi haƙuri saboda ana buƙatar ƙwararrun matuƙa jirgi yaƙi da za su yi amfani da sabbin makamai da jiragen yaƙin da za a kawo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jin mu da sake kasancewa da